وجنات alfafa. kuma mai fitar da lambuna masu bishiyoyi lublub saboda yadda reshen su yake shiga juna yayin da Allah ya ambaci waɗannan ni'imomi da suke nuna ikonsa sai ya biyo da maganar tashin alkiyama domin wanda yake da ikon halittar waɗannan ni'imomi to mai iko ne akan tayar da matattu da ya musu hisabi sai ya ce